الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته karanta shi wala wala bai wal abid wal kadir ilahi wannan ne an bai ilahi ana sai da kamuka wasu mutum bai kuma wadina istikali a yi fafani ko ana yin sai da karen da shari'a kai izini mutum ya rike ya rike a cikin ajinsu ko kuma a bai kuma wa amma man kasala ko kuma alaihi bi mutum amma shi karen farauta ko karen daji wanda aka ba dama da aji wani wani ya kace shi yana ba ka shi a to kamar mai mota ya guje shi ya ce to kare yana zawa sai a duka amfani ne ba duka ba nama ba maganar nama a kai maganar amfani a kai yanzu kaga in karin da an kawo wahala an kai kai wani horo ne aka ba shi training sai a ce yanzu ni an kima wahalar yi a yi tirenin wani kare to to sai a yi kima sai a ba wanda aka ce makare ta ga kima daban sai zuwa daban ita kima wato an ba ma ballada sai a bata biya wannan ballada matsayin kuɗi ne eh? a ah, eh. kuma sai zuwa ciniki na za a yi nawa za ka mummuna na wani wanda ya kaza a ban sai zuwa ba sai kaza ka ga kuma ciniki da ba an ga da bambanci tsakanin kima da abin rufa wanda ka gaji eh. karin gaji tani wa wata

ba ka samun ɗan kuku da ya reno na ga lalura za ta sa sau amma dai ainihin shari'a ba ta ba da dama a sai a sai kare ko a sai ba ta ba da dama amma ka ga ba da lalura ka sai irin matsalolin da muka shigo na sashi-sashi yanzu kuma wani yana analysis cewa cikin sati biyu babur a gaya an ka sake gani sai mutum ya shiga kwana ya ɗan sai a shigo cikin gida ya kashe da yin ba guda ko da an kan wanda namu a yan kai su gidan yari su mata uku tafi su su kawo a ba mutane a biya su ina za su samu yadda masu samu an su su ya sata ka san ta diloli akwai diloli cikin jami'an tsaro wanda diloli kaga suna suna da ake zo da magana ake kara eh bari ake zo da magana kara a'a ai tun da aka ce cikin jami'an tsaro ba a ce ko kuma ne ne Eh, amma kuma ai hausa ai ta samun kyar ire-iren waɗanda kuma ana samun hannu wasu saboda haka muna roƙon Allah ya Allah ya kyauta Allah ya kyauta Allah su ma eh. su tanka fata bara yi suna kan musu da su ga kai to za a ɗaya kuɗin da za a ajewa don tabbaci yana dama an ce suna da kungiya wadda sun tara kuɗi don wasu kuma sai zo kama wani ana kama shi sosai a da amfani da wannan kuɗin nama ana tara a fado shi eh. to yanzu ne akwai makwamci na wanda an kai wani satar babura an kai wani satar babura to an kai da ta sai ana gano baburan baraya sun fi so ma sun fi so ma wani bila da aka gano cewa ga inda aka fi so an kai kara ga hukuma hukuma ta ce to shi wannan bilan da ya sai ba a kawo shi ba a kawo shi a ba a kawo shi amma su barayin su a kawo an ka ce ana son a shirya a biya masu babura masu babura da aka fata babura babura su an riga a sai kuma wanda sai suwa ba a kawo shi da ga ko sannan sun ka yarda saboda ni saboda ci gaba da shari'a cewa sai an kawo can ba shi an fa'ida ba a biya to amma sai an tafi ba su kuɗi an ci za a biya ka ba su da yin misali sai ana ba ka dubu ishirin ishirin kuma a daɗe za a ba su kaga kin wai anya babu haɗin baki ciki insha Allah mu to kaga ina da makwabci na wanda ba shi dai na ba kuma su da yara da ana samun bakuran wajen wajen wajen ana kama dillalin dillalin bakura sai aka ce shi wannan ana samun bakuran gare tun da sai wai ba za a kawo shi amma ga barayi su amina kuma karshe masu babura ɗin ai wannan su barayin ba aka a yi a biyawa ga biya dila zai biya Allah ya tsawo saboda haka in ta kama lalura mutum ya tsawo kare to a darura su yi mu ma'azura wannan babin ne. ina jin za mu tashi ولا يجوز بيع التمر أي ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان ولا بيعتان في بيعتان ثم ما مكان أكن بيعتان في بيعتان شيء ما لا يفسر ذلك أن يشتري في الأكل مثل وتكون وتهذا ونكاية mimma yi fassakin na kada kule ya ce to wani birikin yake ko zai biyar ko biyu ko goma ila ajalin a ashirin ila ajalin kada da zama hu sai a hadin sama ne filikin ya ne zama da ɗayan biyu ba a tashi kan guda ba an tashi kan biyu to wala ya biyu bai su kamar da rabar ne bai halatta a sai da busasshen da bino a karɓi ɗanye ولم تبيب بالعنب حكنا تبيبي قد ولا اشياء مفجر بلا الى يا كبينا دي جزء انت تبيبي لا الى بيجوز لا اما تبيب شنو ولا ابو فجر طبعا يا كيف تعتمد وبلا الى بلا الى اليوم ليس تعيين لا متقابلا باع تسوى عبد الجديدي بو ولا مثلا بمثل باع تسوى كما كان قال سريعة بس يتوقف شنو هي المزابلة المزابلة آه، annabi sallallahu alaihi wasallam ya ana muzabana duk abin da ya san bai kuma ma'arufin wajen ne kai kai sama muzabana inda shi gudan ya san yana nan bai ragewa to amma ta yi in ya bushe ragewa zai daga kenan ba a san mai yawa ne ba amma shi wa gudan ya san wala raqabin biyadisin min jinsi min sa'ir istimai wal mawaqi haka nan yanzu ai magana da bino da inabi ko to ba su ne ba wala wajen biya da ba a sai da ɗanyi a kasu tutacce ne jinsi daga jinsin sa yin sa a yi sinari daga sauran ɗiyan itace wani kawaki da ababen marmari wato waɗanda suna buɗewa an gane ko amma sun san kawaki masu wanda ba su buɗewa ba. irin ah, eh, mangoro an yi wuce ko haka na ayaba ko abin nan rayuwa sauran su da waɗannan ba amma ɗan an samu yi itacen marmari waɗanda ba ana cin su ne don a ci a koshi ba don sai kawai masu jin daɗi to in ya za a kowane daga busa to su ma sun shiga cikin wannan layi duk da cewa an ce kawaki eh, babu riba cikin su ko da ya marmari ana iya sai da wani da wani ba tare da a yi bibi ko ba mu laifi ba ma duk da haka in dai bukace da ɗanye ne ba a kai su nan an hana wa huwa imani ne an hu min al-muzawara ala yake waɗannan cirukan da aka yi bayani sai da bukace a karɓi ɗanye suna cikin abin da ake ce muzawara wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadi gari jaza'u jaza'u ibn ba a sai da shiri abinda a tari wanda ba auna ba a tara a ji wakilin sannan a fito an fi shi da kaza mudu kaza ko buhu kaza kamar yanzu mutum ya fi an an tara kintawa ba a sa cikin ruwa sai ya tafi shi yadda ta fika mai idanu ya sai ka rubu kaza ya hutar da wannan cikon mowa da sauran ya sai ta kan mowa sai ya ba da kowa shi ya kwace wannan sulin shinkawa ba ya da haka na shari'a ba ba haka ba a sai da wala ya ba a jiza a jiza ku bi wakilin min sulfi inda yana da sulfi wala jiza ku bi jiza min sulfi kun ba a sai da shari da sari wato a karbi wanda a yi ya kai ta ɗauki nauyin ɗauki naka kuma duk abu guda ba ya halaka illa an yi ta bayyana alfadlu sai dai sun ko ya bayyana mai nawa ba tsakanin wannan tare da wannan tare amma in ka da mimma ya gudu ta faru da kuma da in ya zan nau'i ne wanda ana iya ko cikin shi a guda ba amma kun ga irin shinkawa gero masara wayannan kayan abinci babu wanda yake halatta a yi ko tsakanin jinsi guda duk jinsi guda bai halatta a yi haka nan malam ya a abin amma samun irin yana da wuya su sai ababen marmari ke ababen marmari su dai ya ake ana yin jinsi ko tsakanin jinsi guda kamar ba a tara wani tarin mangoro ko lemu da wani karin da a yi musaya bai an gano guda ya yi guda ya halatta an gano guda ya yi guda eh. eh eh sai ya zan ba su san ba ta lokaci wajen ya kwawoyi ba ma dai an gano wanda ya wanda kuma ga wannan ana yin musaya da wani mangoro yana cikin abubuwan marmari waɗanda dama ana da yi da ta haka ne eh da eh, ana sai da ita ta eh ya halatta a sai da kayan albasa amma abin da ake magana yanzu in kana da albasa ni kana da albasa ka ka kai na wata yi ya halatta mai cikin albasan nan kai ka ɗauki zawon ne kuma ya ɗauki zaka ko bai halatta ba an ce albasa ana ajiye da kuma tana iya kila watanni ko ga wanda sun ka iya don za ka suna yan bukoki za a yi musu abin nan wato yan rumuna na na na na na na Eh, an ce kuma ana yi arna a cikin raire ko a sa cikin raire ba ta kwasu to kaga albasa ba ta cikin abinci ko ba ta cikin abinci amma kuma ba ta cikin guda na cikin abin da aka tsara ga gamiya a ah, wai a miya da ita ya zan kawai sai mutum ya yanka ya yanka kawai sai sa cikin shiga sai ta ce ana ta ana ta ana ta ta sayar mai man gyaɗa mutum iya sa man gyaɗa cikin shiga ya ko ko manja kaga wannan idamu ne ko manja idamu ne amma albasar ka basar sai mutum ya yanka kawai sai ya sa gishiri ya tafi sai ya zama albasar ta zama sai miya kaga a wata ba ne a tabi ba ka cikin ida ita dai wato layin gabu ta shiga miya ko dama da da albasa ɗaya da da gabu a yanzu layin guda ko ana ta ana ta a cikin ma abinci wani ko ba da ta wata kaya ma abinci ba haka ba a sa cikin ida ni ka amma sani na da albasa ke nan wannan shi ne sani na da albasa ba sani ya wuce ne sani ya wuce ita ba abinci ta kuma ba ne aka ina mutu mala ya ce wala ma'asa mai bayan shayin da ya yi da ala sifa babu da yi a sai da abu wato wasu kayan sai suwa algahi kuma wanda baya nan abin bai nan ala sufa amma kusa da sufar tashi an gane ko ba gane ba biyar da littafi zai ce ina da risala ma da

wannan ciniki ya halatta amma in kuɗi ka bani da bayan kawo maka to wayannan kuɗi bisa ga sharadin ya ana kawo sifar nan da nema bayani haka take mu sani an gane ko in wani abu ya tsara cikin sifar nan ciniki ya kai sannan kuma ana iya a yi cinikin amma ba a ba da kuɗi sai an kawo ya ana kawo aka ga kuɗi aka ga sifofin sun tabbata sai dai daidai wanda aka ci manta a shi kenan ya yi sauki ta yi cewa kana da kana da mota ni ina son yanzu mota sai da so kai dilan mota ne da na ɗauko mota daga kwatar ko daga lagos kira toyota kaza kuma giredi giredi mai launin kaza mai kaza mai kaza mai kaza nawa za ka sai zan sai kaza to muna sai ta kaza na ban ma haka nan ko kuma saboda canjin kuɗi sai ka kara ɗin kaza ko kuma na rage ma maka nawa kaga ayyukan ciniki to ya an ga mota sai a diba ga gire ta sannan kalan nan da aka waje haka kalan take sannan jikokin da aka ba su duka haka suke ta ba sai a biya saboda suna kawo da abin da zai ne abin da an kama zaka da eh sai ya zo daga zaka da zai yana da wannan motsa na jewa wani ta gane cewa tana mutane da gobe ma'ana ɗin yana amuda gyara mai a gyara mai ba giredi wani irin wani ya za a yi a to kaga ai da an raba siffa guda cikin zuwa da aka ba su giredi sai wannan siffa ta ta ta sau daga zama giredi ko ka taba in dai an tabbatar da ba haka nan na kila bayan ka an kuma da sai ka kai ma wani sun ka san mota sun da ja'a ma ga wani an kwari ka ai wa gaba ke ne ta ba haɗi na ake ba shi ke nan har da su ba ai ko da shi ciniki an ga muska da fuska ba da da ba ma ba kayan da ba su nan ba ni zo ni sai ka gare ka ni sai mota gare ka kace mun yi ne ta muka yi ciniki sai ni zo ni gwada ma waɗanda sun ka san mota sun ka ce a wanda ba gire ne ta ai hadda ya yi da ita daga yadda an kai canji an kai an kai an kai mata fatima ne ta ne ko to kaga ba gini na ba to sai a dawo wajen wannan zila a ce to bayanin da kai muna nan kyamu ka kifi a kan gace lalle ba haka ba ba haka yanzu ciniki ba ko dai ya tafi ko ka rage mana muna so amma ta hannu ko kuma a'a ni gina ne ka nema ba haka na dai na dai eh ai an ka ku biyu yana amma to an ka ku biyu yana amma to ne da kuɗi. ai ka san mutanen zamanin gaya da wani da aka ga an fa kuɗi waya gare ga mutane in za ka sai wani abu mai muhimmanci irin gona ko gida ko gini sai ka ɗauko lawaya shi an tsakani ta gane ko ya tsakani wajen cinikin wannan lawan sai ka sa abin da ka baki to ya an kai cinikin nan duk wani hancin gaskiya aka kai ma lawan ko su je zai maka wannan nan kasuwa saboda kamar da kotu an kai ce don shi ya san sharuɗan da zai yi ya zan kotu ta san da wannan cinikin ba haka da an samu rashin gaskiya to kuma wata za a yi a kira hudu a kan wani zai ce da kudin da ka bamu kudin nan sun samu mun samu wuri na haka ka jira an mun an yi mun samu amma dai an mai sauki mu ba ka wata mota mai da kudin don haka ba a mai da kudin to inda lauya an kai ana mai cikin tsarin zamani abdullahi masu masu masu yan kasuwa ne na zamani sun ce a sa a tamfa shadda mai tsari hmm. shadda bai ita ga hannu sai ya zuwa mata waya hmm. sai ka yi ciki ciki ta yi kan ka zuwa wani ciki a kama sannan shi kuma sai ya zuwa kano da ke a su a kawo ita hmm. wannan shi kuma yana shiga cikin tsarin to kaga in ya ce mutu bai cikin wannan domin shi bai da abin da hannu abin da aka ce mutum bai ce da kayan da ba ya da a hannu sai dai ba da salam shi ba da salam na kasuwa ne yanzu yana sai da shadda sai ka ce to shadda yake son a kanu ban goma ko hamsin ko ɗari a kan nan na wani adasa ya ce dubu a ashirin da a dai rage na ce kuma rage na su guda muka rage ba da to na sai sai ka tara kuɗin ka bani a gani ana iya ta kama wasu irin tattar da ana gwada ba ka san babu su ga hannu ne ka san babu su ga hannu amma ka yadda ya sai shi ne zo ma da su zuwa kwana biyar ko kwana bakwai ko kwana goma wannan ya halatta an gane ko amma in ɗan kasuwa ya ce kina da kayan nawa nawa aka yi amma bai da suwai da wannan jari wayannan kudin da aka bayar suna zai fi da tsawo to ya yi yaudara domin su ba haka kuka ake don irin wanga in ya ce sayan ya iska kayan da sun kashi zai bi hanyar dubara da zai wani wannan wannan wannan wannan amma shi wancan wanda an riga an yi wannan ka'idar da sala da shi inda mutum ne wanda a kan haka an kai to ba zai tsayawa mutane wata dubara wasu wani makir ya ce a ai san babu kaya za ka bai ulga'ibi ala sifat abu daban ne salam ni kuma abu daban ne shi bai ulga'ibi ala sifat kana da ake kasa amma bai kusa bai kusa to maimakon a cikin an ce ya ko kuma ana fa a kulla ciniki sai a yi bayani su kuma sun sai na kulla ciniki sannan a kai a duba a na ga ya cika waɗannan sufofin da aka ambata an gane ko an fahimta la ma'alaikun eh Thank you.

ko kuma ko kana da jari sai an kara maka ya san ba ka da su kace to bari in bincika ko ina samun kayan nan ba ko kan sai bincika aka ce ana samu kaga shi dai wannan mai sai shi abin da yake so da tawai kaya wacce rana rana ta kaga shi na na amana don wanda kan ba kuɗi ya tafi har bayan guda ko bayan kwana goma kwarai na ko amintacce na wanda ba amintacce ba kai ta ka ba shi ka kai kuma ya a eh. hmm. da kuma da eh na fahimta abin da yake ne eh, yanzu shi zai je kano ya so ko misali ta kogo ah. can ya ka sau kai kuma ya bincika ana samu a gane ko to ai dama akwai babin ciniki guda biyu akwai murabaha akwai gerin murabaha cinikin murabaha shi ne kamar da ka sau sai mutum ya sa mariwa nawa za ka kan gani akwai wanda kuma za a ba abu rufe ba su mata wani gasawa ya kaya saye abin da zai iya saye kaga shi tun da tsawa zai yi ya yi an ce a ashirin ashirin sai ya ce to kai akan nawa misali ga gasan ku gudanar ko kuma yanzu zamanin hoto ana ya turo hoto ka ga hoton sanda ya da take nawa nawa za ka iya sayan ko ne ba mai saye ya ce ga wajen iya wato da ya sayi shi wannan shi kuma ya ba shi kuɗi ka ga za ka ce so da kuɗi na na da kyau to in ya so da kuɗin da kai ya ci riba ko ko aiki ne na za ka yi yan aiki ne na za ka yi kuma ya yarda ka aike shi ba ciniki an kai ba ga kuɗi na sai ka kawo mai shadda ka ga wannan aiki ne kai ba ciniki an kai ba to abin da kan ba shi ganin A amma in dai su jikina, to kuma kai za ka wani wanda ka yi. shi kuma ya siya sai sa mu kuma kayan dubu ashirin an ka ciri ba dubu biyar gare su an ciri ba mai yawa amma ba haramun ba ne ciri ba mai yawa ba haramun ba ne sai dai an yi sa mutum ya sauki kamar misali ina da ne aza dubu biyu da kowane bando ciki zai shiga mota ciki zai ci abinci ciki zai sha ruwa kaga ya ci riba ga gudun hali kuma shi taimaka mai a kai nan cinikin salamu asalin ciniki na wanda bai halatta ya kasance amma mutane yana da bukata ga yana ya yana cikin bayan sa'in daga

a inda inda sun da gaske ce ya zai zuwa haka nan to sai dai ya hankuli da faɗo wannan haka ake ya hankuli da faɗo ai in ya ci ba mai sai su sun kara faɗo sai dawa ya ce to sun kara faɗo na rage masa eh to kaga in haka ne to roƙo da zai yi roƙo da zai yi amma ka dai an ka gidi don ko ko don aka kai shi haka ce mun yi ciniki da shi da kamun banda su tatta goma ana ka za ku gina ga ina ma ce in bai kawo ba ko suna kama shi an gane ko suna ta kama shi ya ya ne rashin amma in ka ganin dama ta yi fitowa da kasan alamarin tattawa da yake nan tashi tashin farashi ya yi yawa to an samu matsala kayan ganin sai tsaye na yadda kaji da yadda kuma gaskiya irin ba an kakara ne wani abu ba to ko uwa ba ba ta dawo balle balle ni ba kaga shi kuma ya tawa samun yadda kuna kuma kana wani da ganin damar ma dai a tsalatan bashin kare hankali ولا ينتبه به بالذنب ما a cikin yan wannan cinikin bishar da sharafi dan an da kuɗi to ga kuɗi na cinikin amma mutum bai kawo wani sharafi ya gita ya ce yan an kaza ban da kaza in ba yi kaza ba a kaza ko sharafi guda ba a gita illa an yi karu makamu sai yin mutum wani dan kayan kusa kusa yi a wani kunin zuma yi kuma da ta kayi ko kuma kayan abu ne wanda an su ba a tsoron wato fitar da min dari na gida a wakon ko kasa gona ko nini a wata jari ko itace ko ya juzun na kadubi da wannan ya halatta wato a hannun da kuɗi cikin wato da irin wannan saboda ne saboda ya aka ce gida ne na zamani na siminti ga irin sa kuma bedroom ne da za a sabon kan wannan da kan aka ba da sifa kuma cikin ciya kaza a gari za, kaza kaga in cikin garin na to ni zai hana a sai a ɗibo wuri amma kaga in ba garin garin garin ya ce a yi na, tukwasu kaga ana yi ciniki a kan wannan siffar sai a bakuci sai an gani na an gani aka tabbatar da cewa haka abin yake أتمنى يجيني لي بيان من عالمين البيت بيت القاعدة على الصفة والعملة جائزة للرقيق أولى جائزة للدبارة معناه إذا أولى ولكياني مي توكا لامو توكا لسارة واتو جميلة لكم باوة واتو إذا شو إذا إذا أنشطت كاتا wato in an yi sharafi cewa to zan sai bawa su ko mai wata amma za ka ba ni kwana uku je yi shawara ko in gwada abin nan gane amma cikin kwana uku din nan sai ya zan shi mai sai ya ɗauki cewa in wata matsala ta faru shi ya da ta yanki in wata matsala ta faru shi ya da ta ya yi a kaddara bawa ya mutu ai nan ana maganar bawa bawa to da kasa ya bawa ya mutu to shi mai bawa ya tuji shi yadda asara ba a ne mutu ba bawa mutu cikin wayannan kwanakin na oda kwana ina haudu ina amsar ba eh ina ina amsar ba ai ta hanyar ai ya abin mutum da yake gano wani abu da bai ko lafiya sai ko kuma ba zai ba Um, ya ce na aukanar jariyatun bilbalani ko kuma kulanga ce mace a gari cikin gari guda ne da ita ba ana iya tsoda a ba da wannan yi doka hasara na kwana uku fa umratu salati az-zamanu fiha min al-ba'i ko da ta kwana uku in dai kwana uku ne aka sanya to lamar zama shi ne tsoka na tawa in ka zuwa da domin da bayi yana daga bayi yin kulli sai daga dukkan kowani wa oda sana ita kuma oda ta shekara yana an gaba da oda ta shekara da yari ta shekara minal su ne a gano da kuma hankali gabawa ko bayawan da zami da wani walbar da ciwon ba a wannan lokacin tsawon shekarar nan to in wani abu ya faru shi mai kayan ya dokata kayan shi na halaka wato bawa ne na halaka ko to kai nan muka zo wala ba a ta da salam babu laifi a yi salam ana fassara cewa sako ya za ta masa sako don ni ba a kuɗi na ce da sai ka sawo da su amma nawa nawa ba ka kamin na abin ce da za wani zan na yadda kuma na ya zai ba a kuɗi na kuma na ya daga shiri ba ta gare ta yi kamar sako ne ko amma kuma sako daban salamu daban don salamu ciniki ne sako shi kuma kuɗi na zan baka yi shirin kan da yi san kwallo ko ka dauko na aikin haji ta manta sauran da wanda aka ba sakon hujja ta da shari'a a wajen bahaushe bai ce riba cikin kayan sa in ya tsawon ya an samu wani canji kawo abin da ya kawo ma kayan da ya tsawon kuma ya kawo maka canji in ya yi ma kayi kuma ya ka aika ba ta ta ta ba shi dubu goma ya tsawon abu ta sai shi dubu goma sha ɗaya sai ya so duk goma sha ɗaya ya to ga kayan na tsoro ka da kayi da kawo musu da shi ya ce shi ya sabbi ko ya sabbi da sako da ke duk gudana ko akwai wancan da kayan sako da sabbi Allah ya bayan, ba ka wata dace ba, ta kwari mu bi wajen hausawa mu biya.

Eh, kuma ko ka rana kace ya tsawo maka yin baka ba su kuɗi ana cewa sassun baka sassun baka to shi ne sako a hausa shi ne ka aika mutum ko ka yi aiki ba haka ɗan sako ɗan sako shi ne wanda aka aika a kan wani abu ko ciniki na zai yi yawa ko wata kaza ta zai kai ko wani abu zai karbowa ko wata magana ta zai isa sai shi ne sako ne amma sabtu ainihin gina ne ga sawo kaya sako su sawo kaya sako na amma na a sawo ya ya sabtu ko da Mm. Hmm. rage kayan dubu goma na ta kai fiye so dubu takwas kaga sai ka so dubu takwas tun da samu da ma sai ka samai ta da dubu ka ce ga canjin na an ka samu dubu ya ce a'a ga yi kayan ga abin ga ya yi ko dubu goma shi ne a za ka yi dubu ne ya ba ka shi kenan amma tun da sabtu na ma to ba ka da damar yake wannan kuɗin ka ce ai zan wahala ta da ne ba ga ka'ida ba a eh? rike canjin nan ko wannan ba daidai na don sabtu taimako na a kai kowa taimako na ba taimako na ga ka'idar mu ko al'adar mu na hauta mutum bai ce ah, zai ma kamsu kasuwa ka ce to nawa za ka bani ko an taɓa yin haka nan eh da kayan gugu za ka fara da to nawa za ka biya ni ba a saba yin haka da ka taimako na babin taimako na saba to shi salamu din nan ɗauke shi sako ko zai mu ɗauke shi sako to ja'izi ne fil urudi a cikin ba, wato kayan tarkace sun hanyi ne abinci ne da sauran abubuwa da wannan da ake sauwa wanda ke kayan su wanda kingi da bawa wal ne da dabba wal ma'ani da abinci wal idami da kayan gyara abinci bisu wasu ma'azuma ana yin wannan salami ta hanyar wato sifar da kaya sifa wanda aka sani wa ajalin ma'alumi sannan a kan ajali shi kuma sananne nan kamar da muka yi magana a kan shaddori ya ce shadda iri kaza kwaliti kaza sannan kala kaza ya ce to yau shi aka kawo a sa ajali sanani bayan kwana biyar ko bakwai ko kwana goma a ba a san yayin nisa da yawa ba a san lokacin yayin nisa haka wajen abinci gyara yawa ana yin jirgi da nan an ka kai wannan masara da ke so guda goma yau na wata a son samun su gare ka sai ka ba ta ba to babu su kasa eh to yau da ba a kawo bayan kwana biyar zan kama ki so na da sha za ka ban tashin har da kuɗi ka ba su in ba a ba da kuɗi ba to bai zan salam ba ya ba a ba da kuɗi ga ɗan kasuwa ba bai zan salam shi ne mala ya ce wani hajjal wa asul mali wato za a gama za a za a gaugata wajen dukiyar ma'ana wa'annan kuɗin da an kai su ne za a ta bakin su auro a hu ila na fili yau mai ne ko a jinkirta sai misalin kwana biyu a talata ko kwana uku wa in kana bi ta ko da aka tace da wani ne Allah ne ku to an sa sati guda sai a bari sai da ya rage kwana uku cikin ajalin na ya kare sai an ka hannun tukuru ka ga dai har yanzu kudin sun riga kaya ko kudi sun riga kaya to shi an kira kala da aka ya an kai ciniki an bata a ɗaya an kai ba a ba da kudi ba to mai zan salamu ba wanga da ake magana zan wa ajalin salam a hankali na an yakuna hamsata ashara yawa wato ajalin salam a wajen malaman malikiya ainihin ya zama kwana goma sha biyar kwana goma sha biyar hau ala an yi kuma da libaladin akara ko kuma a ce to za a karɓi kayan da wani gari a kawo an gane ko misali da kwata ko da kano a karɓo a kawo wannan ya halatta wa in kanar musafir duwaye wa mai da an salatu ko da nisan tafiya tsakanin wannan gari da an kai ciniki da wancan garin da za a karɓi kaya zai kai tafiya kwana biyu ko kwana uku ah, yanzu da yayin kasa yayin kasa kuma ya yi ne yana a kwana uku kamar ina zai kai kasa yanzu da dauri sokoto ba a yake da kwana guda ya kwana biyu kwana biyu to dama da iya kwana biyu da kwana uku kamar nisan kasar ko kamar nisan kasar shi ne da ana yin ciniki a nan wannan gari sannan a kai tafiyar kasar a kasar kana amma a salara ina salata ayyami wanda ya yi cikin salam zuwa kwana uku ya bari zuru da manajin a salara fiye kuma da cikin garin da za a kafi tayin inda aka yi wannan sulhu daga da ajiyar da wani mai ruwa yi to malamai ne da daya mahalarta shi min da ulama a daga cikin malamin musulmi wa kare rabu a karo amma wasu kuma sun shafa ne da wani musulmi da cikin gari guda ne a lalura tunda gari guda ne eh, kwana uku a jira a kawo yi hmm? eh, a jira a kawo yi eh. ana ba samun zai ya cikin wani gari cikin manyan yamuwa to tun da wasu halatta shi ana amfani da kaurin da ya halatta ko da cikin gari guda ne idan akwai sannan ya haka nan sai a yi amma wasu na ganin zai ne ya wato bai halatta ko dukiyarsa an kai doki abin da za a biya kare da zan doki guda na wannan kayan za a kawo kamar tuwaye a bada tuwaye ko abinci a bada abinci ba a yana amma a yi amfani da tsawon kudi haka ya kamata wala wala yusu lahu shay'un fi jinsi ba a yin salamin wani abu a cikin jinsu kamar abinci a yi salamin da cikin abinci kuma wannan ya ba shi mai mai tsara da ya ce eh, wala ya da hanyar kuna a tsammanin min jinsu ma a wajen wajen da ya ce wala yi su na musamman min jinsu babu abin da an kai daga shari'a a yi salamin sa ko jinsu sa cikin jinsu an gane ai ka ga duk abincin jinsu ne duk nama jinsi guda ne suwa ne ya kawo guda jinsi guda ne suwa ne jinsi guda ne ba ka bayyewa a ba da jiloli a biya da jilolin shadda da kawo a karba saboda duk jinsi guda ne ko akwai kwanci da kanin a karba da shadda ba su sutura ta ba suwa ne Thank you. sai a ma ya karo umini ko abin da ya kusa da shi illa hanyar karo da wani a sai wani sai rance bai ba shi cikin kuɗi wato ya kawo wani tsarin ka su fatan da sifa wani tunarin da yawa an gane ku da in kafa mutum na bandu bandu na na abin nan na kyanta a kan ya kawo ma a kan ba to sai dai ba magana salon za a yi sai dai magana da ke na ba ka rake sai ko in ka zo ka kawo ka ka biya ka kawai ya kawo na a kan zo da ita ko shakka ya zo da ita ai an zo za a yi biya ko sai ya biya da da a kan to ka'ida ka'idar shari'a wannan fa'o lil mutasallimin shi amfani yana ga wannan da ya mai garanti shi na da zai mori shi ne da amfani da shari'a bai halatta mai ba da rantsi ya yi su ya ba ba a ba shari'a ba su da shi ne taimako rana sai na wani abu wannan shi wanda aka ba rantsi shi na zai mori an sai an kara da shi da an sai magana. an gane ko to a nan wannan magana ta salon nan na malamai suke kokarin su kurta irin mu'amalar da manoma suke yi tsakanin su da masu sayan kayan abinci da kamar wanda aka santa manomi kake na shinkawa ko manomi kake na gero ko alkama sai ɗan kasuwa na shinkafa da dole shi lawan ba shi ne an yi shuka misali an yi da shi to nawa za ka kai samun wani munin shinka ya kai kaka ma lawan ya ce to ka ce samun kabu a kan dubu goma sha biyar to wata irin shinka haka shinka haka iri kaza to wani irin buhu za a amfani da su buhu mai lamba za A gane ku to ya an yi sirki da wa'annan sifofi to sai a ba ma lawar kuɗi na buhu goma ko kuma kila hamsin manomi ne yin wanda ga yin buhu buhu ya ce to za a ba kuɗin buhu ɗari kaga buhu ɗari na yana sayan taki ko ina sayan teku yana da maganin kwari eh, eh. kaga ya amfana da wannan ciniki da sunan ciniki ba ga bashi ba ba ba magana da cikin haka bashi ba a'a cinikin kaya ne an kai kayan lokacin su shi kuma Allah tun da ya more ya more da kudin nan kasuwa to ana kai kaka ko da dubu goma sha bakwai yake kaga an samu da arha da shi kuma ya da aka ba da wuri alamai suka ce ya eh. Eh, ɗan kasuwa ba ɗan kasuwa an ta biyu ya samu da arha saboda ga masu abun ya sai eh. eh. eh. haka nan za a wasu ai gaibi na ta ga tambaya ce da ɗan kasuwa ce ya sayi sha biyar biyar haka sai an ka samu shinkafa ta yanzu za mu san zan a haha gaban za ka ta koma dubu goma goma to wancan farashin dubu zai da na sare su za a yi ko a sare ba a sare ba za a sare shinkafa zai za a ba su ne eh, shinkafa na duk da ta kasance da ta kasance shinkafa eh manomi eh, ya ci riba Eh? to ne ya ba ka rancen kuɗi ka yi noma in ka kai kaka ka biya shi da shinkawa da duk farashi ya kama to ya ce ya sa in ya ce ya ta ya halatta in ya ce ya ta ga taimakon ka yi taimakon ka yi ba su yi kina kai ba ce ba gane ko to ciniki yana da yana da haɗari ka ma'ana wato ana samun matsaloli domin shi wannan manomin sau da dama zai ga kai amma ai a zangare na kwari an fari mu sai ya ce ba samu shinkafa ba ina son in mai son wa kuɗin wani ma ko kuɗin bai mai sa ya ya zama shinkafa sai ya zai so a dide sannan kuma bai biya wancan bakin ba balle ya biya mai ba da shinkafa saboda haka akwai matsaloli amma dai malamai sun ba da fatawa ga halattun ya haka an gaji ko Allah ya sa mu to lokaci ya yi mu tsaya haka yan uwa masoya a manzon Allah na sallallahu alaihi wasallama karatun risala ga kiyayi da tsara kaɗan dan da an wace babin kirki ma'amaloli ne da za a da sauran ma'amaloli ne za a kuma gano da sauransu don haka su da misala ta ya kashi ta sha kashi za mu koma a wajen mun kamawai karatu guda cikin sati ba haka za a zan soke karatun ga na talata ko na asabar duk wanda ake son a doke za a doke saboda wasu da dalilai zaɓi guda asabar ko talata a ɗauke na asabar kuma a ɗauke na talata na talata ya ka ɗauke a wannan to da shi ke nan yanzu da bawa gona eh ba yanzu Thank you. akwai ba da da da a wannan sabar yanzu wani da a da akwai magana da yi